salamu alaikum abokina ina ka tsaya ka ga na rade ban zo ba ko kai dai mu samu wuri mu zauna akwai labari wallahi mama mutal ta aike ni haba wallahi ko je akan kudin ashana ta yaji kan balasti ka san na ce zan tura gidan su hajara ko i halam ya faru wallahi matata ta ce dun ni mata kishiya wallahi sai ta kone ni da ni da kishiyar kan balasti ka dubo bi na yan baka shawara yadda za ka mata do Allah ba wallahi ka sake ta ka huta kai kai kai gaskiya ban iya dan yan bala'i ce matan nan na ce ma ka sake ta ka huta ta ta fara sauka sai dan wacce ne so ta koyi yadda aka yi kai ban shintin don Allah